Kimanin biliyan 185 na sefa ne bankin duniya ya yi alkawalin bayarwa a ƙarƙashin wani yarjejeniya da nufin ba gwamnatin Nijar damar cimma gurinta na samar da wutar lantarki ga jama'ar ƙasar. Rabin waɗannan kuɗaɗe tallafi ne yayin da ɗayan ɓangaren ke matsayin rance daga bankin duniya sai sama da wasu miliyan bakwai na dalar Amurka da wani asusun tallafi ya baiwa Nishar kyauta. a yayin da take saka hannu a kan wani yarjejeniya madam clara de souza ta bankin duniya ta bayyana cewa Wannan yunkuri wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a bunƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki a Nishar. inda ake hasashen ba kashi 60 daga cikin ɗari na al'ummar ta wutar lantarki kafin shekarar 2030 tare da ƙudurin ganin kashi 40 daga cikin ɗari sun samu wutar kafin shekarar 2025 Le projet sera mis en œuvre à travers euh, les principales composantes suivantes. A cewar ministan fasalin ƙasa Rabi Abdu ta hanyar wannan shiri mai lakanin proje haske za a ƙarfafa wasu daga cikin layukan wutar lantarki manya da matsakaitan da ake da su a wannan ƙasa yayin da a ɗaya ɓangare za a zuba waɗannan kuɗaɗe don samar da wutar lantarki da hasken rana a birane da karkara. L'augmentation de l'accès à l'électricité solaire Wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a a fannin makamashi ke taro domin nazarin hanyoyin bunƙasa fannin makamashi a Nijar, musamman batun samar da wutar lantarki da hasken rana. Saboda haka na tuntuɓi Hamidu Sidi Fodi na ƙungiyar Kodaye don jin yadda yake kallon wannan haɗin gwiwa na Bankin Duniya da gwamnatin Nijar. Babu ƙasar za ci gaba ba da energy solar ba. kenan mun yi na'am da wannan program program ne da ya zamanto ya kamata a wayin mutane kanu su ga amfanin shi in an yi shi cikin likitocin mu ba ta a samu yankewar lantarki kamfuna kamfuna na Niger duka inda aiki aiki dai lantarki ya zamanto ya isa ba cikin wani matsala ba ba ta yiwa yaran mu su bar lakwal saboda da dare ba su karatu kenan ci gaban mu ne mu duka 'yan Nijar. An da ya bayyana cewa ƙauyuka fiye da 500 da birane 79 na ƙasar nan ne za su mori ayyukan wannan shiri na Proje Haske. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.